Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim. Inda a yau shirin namu zai tattauna akan tasirin da fasaha ya yi ko yake da shi a rayuwar matasa. Daga ƙarshe kuma za mu leƙa zauren girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. alaikum jama'a ni ce tako hawa Abdulkarim Yankwaniya wadda zan gabatar muku da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin zai fara tattaunawa da matasa akan tasiri da fasaha yayi da inda fasaha zai kai mu. Sannan mu sake tattaunawa da Malam Abdul musani masani akan fasahan zamani. Baya ga haka kuma mu saurari wakan Abubakar Siddiq wadda aka fi sani da taknik Sai kuma bangaren kwalama ko mai malama Sumayya Tahir da muka gayyato za ta dafa mana a yau. Amma yanzu za mu fara tattaunawa da matasa matasa. Amma ina tare da baki na yau inda kowa zai gabatar min da kansa. Salamu alaikum malama ya ki? Hassana Muhammad Yusuf. Na kuri wani aiki ke? Na aikin gashi ne gyaran gashi. Da wa nake magana? Aiki eh, kina magana da Charles Peter. Ina magana da Lawan Sha'ibu. Masha Allah. To zan so fara da Malama Hassana. Malama Hassana muna cikin wani zamani da technology fasaha ya kai wani makura amma ke a tunaninki ina za mu cikin fannin technology fannin technology yana da good side shi yana da bad side shi kuma technology in dey according to business is very very good yana da kyau domin ina bar kana promote aikin ka mutanen nisan da ba su ma kusa da ka garuka suna gani aikin da kake yi kuma kana in dai kana gabatarwa kan social media an gani an sani kuma in kana da wani information ne kan social media handle ka ne an ya contact ne ka isa ina bar business ka na broad widely to everyone's knowledge mashi shi technology yana da kyau kina ganin an wayi gari ma mai gyaran gashi an yi rabotun shi kwarai kuwa an yayi domin in aka program shi da abin da zai makanka yayi yayi kuma technology kuma ya bar abubuwa da yawa muna ganewa cikin sauki akwai abin da kake nema mibi ka fito kauye ne ka zo cikin gari cikin birni kuma akwai kayan da yawan da me ake packaging shi duka da technology ake yin ba da ganewan technology ba baya dry waɗansu kaman fruits a drying shi kai ka sai ka gyara shi isa technology yana yana bude hanyoyi da yawa ma wanda ya sani kuma wanda ke using shi on the right channel shi technology gaskiya zai zo ya kai wani level da gaskiya dinki karan kanshi ina gan sai dai mu zanna kawai muna zanne sai dai mu kawai mu sa kaya ciki mu danna waɗansu abubuwa kawai sai ya bamu abin da muke so saboda yanzu haka ma kawai bai iso wurin mu bane amma in kika je ta gefen turawan nan yan kan social media ma in ka duba zaka ga yanda al'amarin dinki ke tafiya yanzu mafi yawancin wani abu ba sai ka zanna kana yi da hannunka ba akwai mashin su wasu abubuwan da an kera wanda komai akwai abin da ke yin shi zaka gan kowane abu kowane style da kake so ka cire zaka ga an yi wani mashin da zai yi wannan abun ba sai kai da kanka ka sha wahala ka je ka yi ba shi sa ita technology da gaskiya za ta taimaki mutane da dama hanya ne hanya mai sauki wanda mutum zai yi aiki ba tare da ya yi gaji ba ba tare da kuma ba ma kanshi wani wahala ba malam lawan ya kake ganin lamarin a fahimtar ka akwai abubuwan da da ba mu san shi ba yanzu kuma Allah ya kawo shi akwai abun da da mutum ke yi yanzu abubuwa da yawa sai dai abu yayi fashe yaya kake ganin goben lamarin fasaha a zuwa gobe kuma sai ya zama da sai dai ka zauna kawai kai tafin na mejemen da sauransu ka sa in mashin ya fitar ma da komai abin da kake so mu haka da muke ko mun koya bukan technology ya gwada muna abubuwa da yawa akan technology mu komo Malam Charles me ke burge ka a fasahan zamanin nan? wani dai hajiya yanzu abin da zan ce ya fi burge ni a cikin technology shine gaskiya hanyar da aka samu hanya mai sauki wanda za ka yi magana da dan uwanka ko yar uwarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka da ke wata kasa. Da aka gan kaman ga ka ga ita kuke fira ma'ana shi video call kenan da ake samu kan WhatsApp ko Facebook ko kan Snap duka wannan abun ni kawai shi ke burge ni. Saboda ni karan kaina ban kusa da mahaifiyata amma duk wani lokacin ina bukatan ganin ta da na kira kan video call sai ki gana ganta hankali na sai ya kwanta malam lawaffa fasaha ai abubuwan da ke burgewa ba sa kiru bari mu maki bayani kan sana'a lokacin da aka samu koyon dinki da muna amfani da butterfly wanda akan kira shi ma cewa shi kana dinki yana yana kamar magana yake ma yana cewa ka ci ka sha ka ci ka ko <laughs> suka ce arziki sai Allah ya so yanzu kuma Allah ya kawo mu lokaci wanda abin da zaka dinka a one hour a wancan time in yanzu a 10 minutes ma sai ka dinka shi kinga ko anan mun samu ci gaba gaba sosai. Ko abin da ke burge kike ma a fannin technology? Wallahi abubuwa da yawa na burge ni kan technology. In ma ka duba ga mota kawai ma shankalin ka kwanta. Ya zo wani zamani ma yaro za shi sku a nisa tafiya yake yi. She kai zamanin mu ai mota nan da minti kadan ka kai inda zaka. To jama'a za mu dan huta da wannan wakan Avo. Inside music. Rap class. Yeah. G2G with triple trouble. na daɗe ina faɗa da mayu a kusa da ni shi yasa nake so na koma wasa da gefe na ni ba ruwa na da abin da ma kuka shirya ne zata an ce ita amana ai guda ce addu'a na mu dace dan duniya yanda ta kasance to dan uwa na sai baka duba bakin gatarin in za ka sara wai shi menene ke faruwa sai fa mu duba Rabbi bas Allah kawai is my savior. Ya Jabbar ya Allah ka tsare, da tsare complicated. Tomba Kemabawa, Be protected against evil power. They wanted a nigga to remain sober, but a boo broke shit. Me say that. No, I can never say never because not only God will get the power. Everything about time it me power. Now boy can I run down to Duka Sambani Aquaba. From class to grace that back in the days shows we no pace. I still reminisce. From class to grace that back in the days shows we no pace. I still reminisce. Dreams, we still the chase. Yeah, no,

To barkanmu da dawowa muna tattaunawa da malama Hassana da malam Charles da malam Lawal. Me Afirka take bukata wajen bunkasa fannin fasaharta? Cikin Afirka kuma yanzu haka dai muna bukatan technologies da yawa saboda akwai waɗanda akwai su wani guri amma mu a wurin mu bamu su mu same su. Kin ga misali taman ta fannin noma idan kika zo ta fannin noma a yau muna da tractor da ke mana noma amma idan kai noman nan still takin nan sai kai ka zo kasa da kanka wani lokaci ma za ka zo ka yi shema da kanka in aka zo girbi still da kanka zaka zo ka girbe amma idan aka kawo inga kaman ta gefen turawa zaka gan wani technology wani kayan da suka yi yanzu shuki ma ba suke yi ba girba ba suke girbewa ba amfanin gona diga kama diga kan noma shuki har lokacin da zai kai girbewa mutum bai je ya ce ya sa hannu haka wai yana aiki da kanshi ba dukkan mashin ke mana to idan wannan kawai ya same mu ya zo mana afirka aka ce ya wadata a kowanne kauyuka to wannan kawai zai kawo mana sarkin rayuwa zai kai lokacin da zaka gan wani abu gashi nan kawai samun shi very easy abinci za su zo mana da sauki tasiri da fasaha ke yi wurin karatu kuma fa a zamanin covid corona kenan muna gida shekaru biyu ma kowane homework kan diyanka wani lecture school ne dukka kan social media ake biya ke send maka an bar ku da download apps a send muku a ma class ma kana comforting gidanka za a yi class ka duba ka sa da ka yi exams ne ko ya je zana exams shi duka ci gaba ne amma inda kamar da da ba social media ba wani technology da kun zama gida kenan shi zo a wani sabon shekara kuma ya gamu class a yi amma da technology zo corona ko ya ji dadin classin shi amma waye mu da babanni mu su sa hankali a wajen yara kan social media ka san abin da biyanka ke duba kan abin da ka bashi ba ka doki tablet ka sa hannu ka kawai ka manta ni dai na school ya ce sai ma Diana tablet na sai na bata kenan ko me school sai mata fine mu yaran muna da sanin gari wanda turawa ke ce curiosity inquisitive muna so mu sani me ke wurin ban mu tone mu mu zo mu tone mu ma abin da bai ci mu gani ba eh to ni dai yanzu abin da dai ina ganin za a ce wai an karo shi a cikin yanayin karatu na yara a jami'a ko a makarantu yanzu haka na yara ina ga mafi yawancin an riga an yi sai dai kawai abin da za a yi kokari a yi shine a samu malamai teachers da za su make sure kaman sun gwada ma yaran nan kula da waɗannan abubuwan da hanyoyin da za su yi amfani da shi saboda ba wai ka ce yaro a kawo kaza kaza a yi kaza ka nemi wannan ka nemi wannan saboda in ka je ka ce mashi wannan abun da ya dokun nan ga amfaninsa ka tabbatar yana amfani da shi ta hanyar da kai ka ce mashi ya amfani da shi yauwa kamar su na'uran kwamfutar nan amma mafi yawancin yaran mu a yau an zuba musu ne ido kawai ana kallon su saboda in ka duba lokacin da mu muka yi karatu ba wayannan technology amma mun yi kokari mun samo ilimin nan ta hanyar kawai ka je ka zanna a karantar da kai ka mai da hankalinka kuma karatun ya shiga kanka ka dawo gida kuma a baka assignment ko homework ka zo ka zanna ba calculator ba wani waya ba wani komai da kanka za ka zo ka buga lissafin nan har sai ka samo ansan nan mai amma yau technology nan da ya shigo ciki ya kawo hanya ne mai sauki ta wani gefe kuma ya sa yaran sun zama very lazy da ka ga muka dawo makaranta kana zuwa za ka ɗauko takardanka ka zo ka zanna ka yi homework ka ka gama kafin ka yi duk wani abu amma yau saboda yaro yana ganin ai yana da waya ko kuma yana da eh, wannan pad din nan yana gan ai idan na tashi tablet idan na tashi ko da safe ne zan zan bude tablet dina idan na browse zan gan shi an sannan yana sai bar su sun zama very lazy to wannan karan kan shi ma wani abu ne wanda ya kamata a duba a kai a make sure kamar yaran nan hankalin su ya zo fuli su san mahimmancin wannan abun su yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata so yanzu mala abdul zai muna bayani fasahan zamani inda duniya ta kai a duniyar technology ina tare da wani shahararre akan fannin fasaha haka ce fasaha a turanci ana nufin technology za mu tattauna da shi shi da kanshi zai gabata. gabatar muna da kansa. Sunana Yakubu Lantam Abdul-Jabbar na zama technology expert. Gaskiya inda muka kai yana da ban tsoro kuma matasa in ba mun doki an kullum mu muka kai koyon IT ba eh, kowane bangare kake ko kamar kai eh, eh, dokta ne ko kai mechanic ne ko kai banka ne ko mini kake yi yanzu kana neman ilimin kwamfuta chat gtp nan ya zama abin da ya fito daga america to waɗansu matasa suka zauna suka duba wai gaskiya bangaren ilimi ba mu samu abin da muke nema shi sa za su kawo abin da zai yi mana soki bangaren neman ilimi sai suka ciciro waɗannan ababe yanzu haka ya bari aiki ya yi sauki in dai kana neman karatu ko kana neman ka aiki ya bari ababe ya muna soki bi fi kai barin bincike duk dukka abin da kake son ka yanzu haka ne ka buga sunana kan chat gtp ya gwada maka aikin da nake yi na naftu kin fahimta ya zama kamar ne ya zo google ya zama kamar search engine ne kana neman wani abu sai ka shiga ciki amma yanzu chat gtp na ya zo ya yi muna ce advanced technology yana bar mu gane abin da ke tafiya cikin duniya bangaren ilimi to ya kake ganin lamarin robot saboda kamar yana so ya karbi duniya robot ya zama kamar abin da ake kuro zai taimaka mutum yanzu haka robot an design robot halayyar shi ya kama da mutum zai yi aiki zai yi abinci zai um, yi gini zai yi jara mota so abin da duka muna cin robot and artificial intelligence abin da mutum halayyar mutum aka design mutanen IT suka design zai yi kamar kan da mutum yake amma shi baya gajiya ne ka zo bangaren motoci yin motoci robot ke ke assemblin motoci ba mutane ba yanzu haka abin da ke tafiya kenan yanzu haka akwai wadansu abubuwa ba mutum ke yin ba yanzu ba ka gaya wa mutum ya je yana manhole kamar yana yana gini rigiya ko wani abu haka robot ke yi waɗannan ababe a bangaren yin abinci ma yanzu robot suna abinci inda ka je hospital kana son a yi miki jinyi robot suna yi suna yi waɗannan ababe robot daga asibiti hospital robot suna kasa ne ka je india akwai su ne ka je us france akwai su da yawa yanzu haka da nake magana da kinga yanzu inda technology za a shi da mu ba mun shirya ba mun koma baya kamanya gaskiya bangaren neman ilimi ne ka duba bangaren afirka ba mu doki technology serious kamar kan da turawan na suka doki technology serious nan yanzu haka za ka kana kan gado robot ya kawo ma abinci si robot zai yi ma abinci ya kawo kuma ma abinci ci ka kare robot zai duba kan da kake tafiya kan da kake magana ga gane wai wanga lokaci mutumin ga yana cikin damuwa kuma ba mutum bane amma yayaye koko a halayya mutum kuma yanzu haka an iya a yi robot ya yi kamar ni da nike zamanin ga murya na eh, murya na kan da nike magana kan da nike tafiya kan da nike duka za ka gani robot ka ce oh abdul jabbar ke ga inda muka kai a cikin duniya ke ga so yanzu wani gargadi za ka yi wa matasa inda muka kan gaskiya muna neman gaya mutane inda muka kai ga ya fi kowane matasa a duba bangaren koyo bangaren kwamfuta washin a zakulu abin da aka share a kwamfuta kwata-kwata kamar ma mutum ya riga ya yi asarar abin da ke duk akan kwamfutar shi washin wani abu ne mai sauki gaskiya ko ni da nake zama nan zan yi wannan aiki ne ka share kan kwamfuta ba bai gwada wai komi duka ya lalace ko komi duka ya wuce kenan ko an duba recycle ma ba shi ko recycle aka cire ko foni ma ana yi ana aka ko ka share kan foni kana duba wai ka share komi duka mu za mu yi akwai software da aka yi aka use ka nemi abin da duka mutum ya share kamar mutum ya yi kashe shi yana son a bincike ya an duba foni shi ya share share akwai harkar da za a yayi a jawo ababen da duka ya share maganganu da yi kan fo duka za a yayi wannan akwai wasu kosisin da kake gani ya kamata mutum ya aji ya bari ya koma technology aiki <laughs> gaskiya kowane kos da ka ga mutum ana yin kowane karatu akwai amfani ciki amma na za ka ci amfani wannan abin da ku koyo yanzu haka shi nake gaya eh, akwai wani su course mai fi matasa ko iyaye su bari yaran su je university suna yi wannan course kamar gana nan ga in dai ka je kai wani su course ba za ka samu aiki ba kamar yanzu batun computer science batun geometric engineering batun robotics da muke fadan ga ko ba garin ga yanzu haka jama suna neman mutanen da su yi computer ko us suna neman mutanen da su yi computer ko gane nan ga da kai kwamfuta ko yaya kake shi dai baka da ilimin wannan bangare za ka samu aiki kuma muna da mutane su yi accounting su yi marketing su yi purchasing uh, courses da yawa a curious science ba babu sana'a wannan course ya ya zama course mai kyau a bangaren us amma garin ka inda ka je ka yi wadansu course ba za ka samu aiki ba ka yi political science garin ka inda ka je turai za ka samu aiki kamar psychology cikin it ma psychology na nan kifayi halitta sociology na nan cikin IT in ka je ture kaya ka samu kamfani da zai zai employing ki ko zai employing ka a psychologist ko sociologist ko somebody who did environmental science amma garin ga kai waɗannan course ne taimakawa shi yasa kana duba inda kake sai ka duba sana da za koyo to yanzu mu saurari wakan wani matashi da ya mata suna inda rabbana sunan mawakin abubakar siddiq wadda aka fi sani da abu technique Shit. Uh, ah, my name is Sadiq Technique, right? Sadiq, what's in Beg you. Too much. In our Kuala Ya Gajia. Emma Jahun. Ya Zubia. gobe za ta yi kyau na zubar da kudin zobo kaga yanzu ina shan malt ne jiya ba ta da kyau to gobe za ta yi kyau na zubar da kudin zobo kaga yanzu ina shan malt ni da talauci mun yo bariya ba kunci sai dariya bani da lokacin yawan magana ba zancen kudi ba ne kafara na kwanan ku ya gajiya 'yan bala ja'un ya tafiya ina kwanan ku ya gajiya yan bala ta'un ya tafiya da rabbana wahala inda da rai da juriya akwai nasara Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin girke-girken mu. Kai sai za mu shiga madafa inda za mu tattauna da bakuwar mu ta yau Sumayya Tahir. Amma ni da zan so yau mu tafi bangaren kubewa bushashe a nan ghana mafi yawancin mutanenmu na tudu arewacin ghana sun fi son kubewa bushashe wani abu wani abu ya kamata mutum ya nema domin ya yi wannan kubewa bushashe in za ka yi kubewa bushashe processing nan shine kin need kubewa bushashe kin need kananan kifi dawa-dawa kube bushashen nan kuma ki ya ki yi shi ki mix da flo ko ki yi shi separate kube bushe shi separate flour na kuma separate sa kowa da yanda yake son shi duka dai kube bushe shi na wani sai ki ji wasu na cewa kamar ni ina son farin kubewa ba na son kubewan tudu ina son kubewan gari kaza akwai su daban-daban akwai su daban-daban akwai farin kubewa da kaman bakin kubewa domin wurin dafawa ma kika dafa kin gan kaman tun wurin sarwa kika fadi kina so kubewa fari an baki mhm. baki kuma yana nan san kika dafa kin gan ma difference fari nan kika dafa idon shi kuma na da aski fine bakin kuma na nan to yanzu ya ake ana yin shi da nama kifi ko da wani abu eh ana yin shi da nama ko kifi abinda dai kike son duka kifi nama duka kin ya kisa ciki. Ki nuna mana yanzu yadda za mu yi wannan miyan kubewa busheshe. Farko dai za ki kubewa busheshe. Kin yi stew ki different. Kika yi stew. Farko stew kin ne amo fresh tomatoes kin ne bakwisto ko tankwan gari ne ko tin tomatoes kifin ki da naman ki da za ki use. Fresh fish ne soyayye ne ki da kin need waɗannan duka manki shi ma kin yaki use in kina son manja ko frito kin ki use for stew kenan yasa kube busheshen kuma kin ne kube busheshe kananan kifi da dawa farko stew nan in za ki stew kin dibiya silvan ki in yayi zafi ki juye man kin na za ki use ki kawo manja kike son ki use da shi kin sa mishi mammoni wannan kifin kifi mai warin shi ake kiran mummuni kin sa mishi dan kadan yi zafi shi kawo albasan ki haka nan ne haka nan yana gyara mana me yasa an kika sa shi ki kawo albasan ki na kika yanka ki sa albasan yi dan taushi ki kawo fresh tomatoes na kika yanka ki sa mishi ki dan motsa kadan zuwa wani minti biyu uku shi ki kawo bakwashtonki ki sa ki kawo tin tomatoes ki amu na konko ki sa shi ki motsa ki dan rufe shi kadan sheki kuma kawo upukunki in kin soya ne ko baki soya ba kin ya kisa nama kuma kin zabke shi da kayan spices singa kisa kisa duka to sheki motsa kika motsa shi ki bari yayi wani minti kaman goma dai ko biyar she ki rufe ki bari yayi wani minti biyar ko goma to in kika bude ki motsa kuma kamiya ka stew ki yayi ready kenan sashe mu zo wurin kubewa busheshen shi ma kin dibiya ruwa dan kadan ko yadda kike son yawan miyan ki dibiya ruwa kika sa ruwa shi kuma ka kin sa mishi dan kanwa kadan cikin ruwan saboda yauki na kika sa ruwan yayi zafi shi ki kawo kayan kananan kifin ki kananan kifi da wadawa ki sa mishi ki kawo dan maginki kuma ki sa magi ko da kadan ma ne yayi domin ruwan kube busheshin ba wani da yawa ba ke dai sa dai kadan adadin dai yanda miyan zaki yi shi dai bayan kin sa in yayi tabasa ki kawo ruwan ki ki juye in yayi tabasa sai ki sa kube busheshin kika sa kube busheshin ki bar shi wani minti kin rika Like, lokacin da ruwan ke tabasa. Eh, lokacin da ruwan ke tafasa she kina sa kube busheshin, she kina musawa domin kika bar shi kina sa baki musawa yayi yaya za kina sawa shi kina mu sawa haka za ki haru. To idan na fahimce ki lokacin da ruwan ke tafasowa hmm. sai kina diban kubewa bushashin kina zuba sai ki motsa idan kika dibi kaɗan cikin ruwan tafasashin da kika dora kananan kishi kina dora yanda za a yi kar ya diya. Yanda za a yi kar ya diya haka nan ne. Sa kika kare kika ga yayi miki thickness shi yayi miki ki bar shi yayi tabasa kadan shi ki dandana ki duba taushin shi yayi miki kadan shi makar ya tabasa da yawan ba ka ba ya sunke. Ki shi ki sauke kan wuta. huta kake bar kan huta mun gode malama sumayya tahir muna tare da bakuwar tawa ya sunan ajiya azumi ajiya azumi yau shirin kwalama wani abinci zaki muna ne muku tubani tubani tubani yanzu ya shahara a shafukan sada zumunta saboda mm. abincin mutanen arewacin ganan gani eh. to muna ji me ya kamata mace ta nemi sannan ta yi tubani haka nan ne bari miki bayani shi ki gani in kina so ki yi tabani shi ki shiga kasuwa mhm. kika shiga kasuwa shi ki sai wake wake da kike so Niger ne nan na na ne ke dai ki dai siye wake da kin siye wake ki ka zo she ki je da shi manika she a nika aka nika da zafin shi baki ya ki yi she ki aje shi iska ya buga in yau zaki yi in gobe zaki yi wani nikan ciki ya nika ya kaman gari masara yanda ake nika gari sangani yi gari kaman yanda ake nika ba da ruwa ba len za ki nika shi gari mhm. nika nika gari to yanzu za ki zo ran da ki yi she ki nemi tukunya karami mhm. kika nemi tukunya karami she ki sa ruwa ka kadan sheki diba gare in kina so sheki in kina so yayi danko ku sheki bi da kwankwanti kadan ki gama da shi garin kwankwanti kadan ki gama da shi sheki ki ka samu tukunya kika aje sheki ki dama ka dama kika duba sheki kawo muciya ki aje ki sa tukunyan sakakanin kafafun sheki ta tukawa kina bugawa kina bugawa kina bugawa ki bar kina bugawa kina bugawa zuwa can kizo kika kamar shi ya tashi kamar yadda zai tashi yadda ake soya a gawo kotse ya tashi kashe sheki kin tun yi ruwan kan wanki kin aje ga garin gishirin ki aje sheki duba sheki zuba ruwan kanwan sheki kawo garin gishirin ki cikin me zaki zuba ruwan kanwan cikin inda yake buga abin da kike buga eh garin tubani da ke shi garin tubani gari da kika dibo na sa ruwa cikin ruwa shi ki buga shi ki buga da muciya buga da muciya kamar da ake buga kosai. eh mhm. shi ki kawo ruwan kanwa shi ki zuba ki kawo garin gishirinki ki zuba in ganye za ki yi da shi roba ne yana gare ki in ganye ne shi ki fara sawa kina dunkulewa kuma kamin ki dafa shi shi ki bida tukunya da ki dafa bi bida itace mhm. itace ki ku cross ki jera kasan silban da zaki jera abincin kin kai mm. sannan ki kawo wani kwatuku kwataku kwataku kuma kawo kwataku ki rufe ah, ai saboda eh saboda mhm. zafi nuna da ki sa ruwa kadan ruwa bai kai bisa ruwa idan na fahimci idan kin girka silban mm. ko eh, tukunya sai ki kawo ruwa kaɗan sai ki zuba ciki eh. sannan sai ki kawo itace sai ki jera ya rufe ruwan kaɗan sai ki kawo buhu Kotoku buhu sai ki zo ki rufe kuma wannan itacen da kika sa lokacin da ruwan ya fara tasowa mhm. lokacin da ki je da shi kina gerawa kina jera abin da kika daddaure kina gerawa mm, idan cikin roba ne ko cikin ganye ne kika kare kika gera kika kare shi ki kawo roba ki rufe shi ki rufe shi ki na shi ki bar shi har lokacin da ina dafa abinci yana kai awa nawa kan wuta oh bai kai awa biyu ki zo ki bude ki duba ah, yi taushe ya ke ki yanka ki duba in ki yanka ki duba ya nuna sheki sauki sheki sauki wurin ki taki fara wa ki da abu in flax ne shi na saka kina sakawa kina saka ka kare shi ki sauke tukunin ki ya kare mhm. Inda ki kare ka kare kuma shi ki bida yaji yaji mhm. yaji ne ka je siya a times ba tankwa ciki mhm. sai ka so yajin ki sheki nemo garin tankwa mhm. tankwa sosai eh, sheki nemo magi da gishiri ki bar shi ki dai daka cikin ki hada su ki hada su na. sheki kawo mai ki girka mai ki doko silba ki girka sheki zuba mai sheki yayyanki ki yayyanka albasa bar shi zafi ka karshe sheki zuba ki zuba albasan cikin mai zafi na. wato ana ana yi mai cin dan wake eh, eh yanda ake dan wake mhm. aka yake mai za a ci shi da mai da yaji eh, kawai ya kare bani da mai da yaji <laughs> yasa duka kenan a sha tuwo To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. miliyar Amurka yau ta